A yayin da kwanaki kalilan suka rage kuma jama'a ke hankoron gudanar da zaɓe, matasa a jihar Plateau suna kan faɗakar da junansu illar da ke tattare da tashin hankali lokacin zaɓe. Akan haka ne wata ƙungiyar matasa mai suna Plateau Youth for Peace ta dukufa haikan wajen wayar da kan matasa da cewa rayuwarsu ta fi muhimmanci fiye da zaɓe. Don haka ba su ga dalilin da matasa za su sadaukar da rayukansu saboda wani ɗan takara ba. Na zanta da shugabannin kungiyar matasan don jin kowace shawara suka bai wa junansu a ƙananan hukumomin da suka yi rangadi. Ni ne mai suna Yakubu C. Gam, Chairman Plateau Youth for Peace. Ba abin da ya fi mana ramu, ba kuma abin da ya fi mana mutunci tsakaninmu da junanmu. PVC kar ta zama dalilin da matashi ɗaya zai rasa ranshi. PVC kar ta zama dalilin da zai sa wani addini ta shiga har ta haura ma wata addini. in an samu damuwa yara da mata suna samun wahala mu matasan ma akwai wahala wa'yansu wanda ba su san hawa ba su san sauka ba suna wahala bayan lokacin nan ya wuce sai a bar mu da da regret damuwa wanda ba za mu iya mu san damu inda za mu samu cin gaba ba kuma yana affecting kasuwancinmu da kuma cin gabanmu a kowane hanya na, na rayuwar mutum. Shi ma sakataren ƙungiyar ya bayyana mun irin hudubar da suka yi wa matasan. suna na Lawan Bala na Basa. Ni ne sakataren wannan tafiya na Plateau Youth for Peace. A alal hakika mun fuskanci matsaloli masu tarin yawa da muka fuskanci 'yan uwa matasa suna tattare da shi. A musamman a lokacin zaɓe mun samu wasu guraren da suka ce lokacin zaɓe akan je gidan giya a sai giya a ba matasa su sha su fita hayyacinsu ko ƙwaya da wiwi da sauransu abin da zai fita daga su daga cikin maye a dalilin haka ake amfani da su wurin kawo rikici a wurin zaɓe domin tattauna kuma mun ba da shawarwari masu yawan gaske akan ya za a kare wa'annan faruwan wa'annan abubuwa kwarai mun ba su shawarwari domin mun ɗauki rayuwarsu a sikeli abin da muka nuna musu shine su tabbatar da su masu mahimmanci ne a cikin al'umma kuma su ne manyan gobe ba mu ƙi a cikinsu a ce wani ya zama shugaban ƙasa ba ko gwamna a duk lokacin da aka ce ka da fitina ko rikici aka kashe ka to kai fa taka ta ƙare sannan kuma gwamnan nan ba zai tsaya daga abin da yake nema ba ko shugaban kasa ko ɗan majalisa da sauransu da haka idan kai an kashe ka ka gama kenan sannan kuma kujeran ba a daina ba wanda za a ci gaba da hawa tun kafin a haife ka suke hawa mulki ake siyasa bayan an kashe ka a banza kuma za a ci gaba da wannan mulkin da haka mafi a'ala shine kada ka jawo fitinan da za ta shafe ka ta shafi wani domin rikici wutan jeji ne in ta tashi ba ciyawa ba ne kaɗai abincinta. Gwamnan jihar Filato Jona da takwararsa na jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura sun bayyana fatar jama'a su yi zaɓe ba tare da tashin hankali ba. Najeriya ta gaji da jinin da ake zubarwa ya kamata ce an yi zaɓe an da jini ba yadda Allah wannan karin ba za ta faru. Mun sami jami'ai na gwamnati da na jami'an tsaro da sarakuna da duk kowa an haɗa hannu an haɗa kai wurin ma mutane nasiha da bayani na a samu a zauna lafiya kuma kowa ya galabaita kowa ya sha wahala in kai baka samu ba dan wanka ya samu to kowa baya son abin da ya faru baya sake faruwa gaba na tabbatar da cewa da dan Allah zaben da za a yi za a yi ta ne cikin lami da lumana gwamnonin jihohin Plateau da Nasarawa kenan Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya